wani sabon takaddama ne ke kokarin kunno kai tsakanin rundunar sojan najeriya da ɗan majalisa mai wakiltar arewacin borno sanata mai na ma'aji lawan kan adadin asarar rayuka da dukiyan da aka yi a garin baga da ke arewacin borno sakamakon tashin hankali da kuki manin makonni biyu kenan garin na bagari ya fuskanci tashin hankali tun a ranar talata 16 ga watan afrilu bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai kan jami'an soja wanda ya sanadiyar mutuwan soja guda yayin da sojojin suka mai da martani ga 'yan bindigan da suka ce suna garkuwa cikin mutane wanda suka ce hakan ya yi sanadiyar mutuwar mutane 36 har ma suka zargi kafafen yada labarai da karin gishiri kan abin da ya faru mafi yawan kafafen yada labarai dai sun rahoto cewa mutum 185 ne suka mutu da kuma asaran gidaje fiye da 2000 da kayayyakin abincin masu ɗimbin yawa da hababan hawa kama daga motoci kekuna da kuma babura bayan ziyarar da dan majalisa mai wakilta arewacin borno sanata maina majilawan ya kai zuwa garin na bagade ya shaida manema labarai a garin maiduguri irin halin da mutanen nasa suka shiga da kuma irin ababen da ya gane wa idanunsa a zahirance. Abin da na gani abin tausayi ne kuma duk labarbarun da muka samu da rufatannin da muka samu abin da na gani ya fi karfin haka. Gidajen da aka rusa akalla ya kai dubu hudu a ganina kuma musamman ma abin da na tarar irin taimakon da mutane suke bukata ban gani a kasa ba muna so maza maza maza da gwamnati tarayya da neman da 'yan agaji individuals mutane masu hannun shuni su shiga wannan taimakon mutane suna bukatan inda za su sa kansu domin da na je akwai waɗanda suna zaune mata da yara gajiyayyu a rana suna zaune wannan tent tent na neman nan naga tent guda biyu don allah muna kuka ga neman masu kara tents din nan saboda mutane su samu su shiga inda za su sa kansu ana zaune a rada a duk misali da ka ɗauka ya fi haka irin taimakon da sai bayan wata ɗaya ko biyu zai zo din nan sai mutum ya kai tukunna ba ma so mu shiga humanitarian crisis kafin wannan dan majalisar ya ce ya zaga wasu makabartu guda hudu a cikin garin na baga wanda ya gane wa idanunsa sabbin wasu kabaruka guda 228 sabanin 36 da kuma 185 da rundunar sojan najeriya da kafafen yatsa labarai labarai ke bayarwa tun farko mutane sun rasa rayukansu ni kaina na zagaya magabarta na garin baga duka a duka lissafin da ni na samu da 228 wannan sun rasa rayukansu magabarta na duk ni na zagaya duk abin da kuka ji na rashin rayukan mutane wannan gaskiya ne gaskiya ne wato ya fi ma abin da kafafun yada labarai suka bayyana da farko ya fi don na ce waya na wurare nan magabartan waya dari ne na gani waɗanda aka binne magabartan arewa sittin. magabartan gudumari talatin cikin gari wannan ni ba gari ba amma 'yan agaji sun ce sun binne guda takwas a cikin gari in ya kama 228 amma don allah da annabi yanzu halin da muke ciki halin da mutane suke ciki wallahi halin ne na tausayi wanda suke bukatar taimako yanzu dan majalisa mai wakiltar arewacin borno sanata maina majilawan kenan kuma tsohon gwamnan jihar borno ke bayani kan irin abin da ya gane wa idanunsa da bayan ziyarar da ya kai jirin baga da kuma irin taimakon agajin gaggawa da mutanen nasa suke bukata haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.